اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودرا عشرين دوتا شابي وتنزل هجي هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا da ɗari أربعين da arba'in Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Muna cikin littafi al-iksiru shafi dari da ashirin. Matashiyar abin da za mu shiga ciki manzilatul zuhudi matsayin gudun duniya ko kuma mataki mataki da har mutum ya taka ya kai matakin gudun duniya wato ya bar abin da ba zai amfane shi ba a lahira shi ne gudun duniya abin da bai amfanin mutum a lahira da iya watsar da shi idan ya bar abin da yake cutar da shi a lahira wannan sai a ce masa wara'u ده بعد قال الله تعالى اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل زيت أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى في جمع قصر دن كذا متن يفر دجاج كبقك تم كاسم ولي أنما الحياة الدنيا تتوانى رأيوات دنيا da muke gani la'ibin wasa ne tamkar wata shagala ce la'ibin wasa ne na kaman gaɓaɓuwa tsalle-tsalle ne tamkar ƙwallon nan ne a yi tsalle-tsalle an gaji a tafi gida walahawin da shagala kalle-kalle ba ta wuce haka wato duniya waya ce Na shigin da layi da lawo abin da ya ɗauke na hankali ita ce nan duniya waya ce la'ibun wa lahau wa zina da kwalliya kyale-kyale an abin ya faru wata takurin bainakon da fariya a tsakanin. وتكاثر في الأموال دقا شرطا لدوكيوي حقا فأتي وايفقئي أتنكما وايفقئي أجهر كدونا وايفقئي أنازيريا وايفقئي أدونيا يشدع بسوء الله بحقا وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد دقا in an duba duniya kwatankwacin ta kama talibaishin kamar ruwan sama ne aka dan karashi aka fake dan karashi aka fake dan karashi na sai tsere tsere a ajabal kwasaro na ho tsire-tsiren nan suka burge manoma masu shuka masu boye shuka ka fara koyewa rufewa tsirar ciyawa ta tsara masara ta tsira ta kai ta shaƙe ta da tsaba ta fara goyo gwanin ban sha'awa daga nan humma ya hiju tsire-tsire ya juya ya canza ya surka ya koma jada-jada fatarahu musfarran kaga yayi ja ko ana ruwa in kwana ya kare ko akwai ce akwai sha tafiya ba a da ci da sha mutum zai fara yaushi kai ya yi fari kai ya yi tsaba daga nan wuya ya yankwane ya fara tamukewa a fara rasa haƙori akwai abinci akwai abin sha ga mutum ya fara nan haɗewa da kansa haɗa da ya hiji daga nan ka tara musfarra ka ga yayi kayau kaman shuka misalin mutum misalin tsirran masara ثم wata هطاما da كسد nan a kwance. rani ya yi tana karewa da kanta ta lankwashe ta kare ka zaro hurriya o oh, kaman ba jiya ba wurin nan to mutum kwatankwacin rayuwar duniya haka take kamar ruwan sama ne aka narka aka sake narkawa aka tsara narkawa mana sai a yi shuka shuka ta sha taki shuka ta girma ta kai ƙarshe sai ga ta fara jafar kare ne to haka mutum ma yake amma kaiwa wata matsayi sai ka ga mutum ya fi da tsaba sai ya yi furfura tafiya na tafiya sai da an fara yankunewa saboda haka ne idan mutum ya yi watsi da duniyan nan bai dakata ita ba yanayi na lahira tunda duniya ta za ka tsada haka za ta koma za ta koma ba komai amma da lahira mutum ya nema wakil akhirati azabun shadidun wa maghfiratan min Allah wa ridwan a lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda bai yi da'a ba akwai gafara daga Allah akwai yardan Allah ga wanda ya da'a ka kenan lahira ita ba ta canzawa ba ta rutsewa mutane suka ta ba su canzawa don haka nan yana nuna mai hankali duniya ga makomanta lahira ga makomanta lahira imma azabun shadid wa imma maghfiratun min Allah azza amma duniya ko akibanta ya hiju fatarahu musfarra mutum zai yankwane kaga ya mutu da kansa ba wanda ya taba shi ina mutu wannan in ya kwaɗe a sati ɗaya sai ya fara ƙanƙanewa daga nan sai ka samu hannu ya balle kai ya balle shekaru ya zama kashi wata ran kashin maka ne maka rafa to yanzu mutum in ga wannan shi ne akibar duniya wancan shi ne akibar lahira e mutum zai zaɓi lahira ya bar duniya tunda yaushe za ka tara abin da zai ƙare yau shi za ka tsara kana ɓata kanka lokaci akan abin da zai bushe ka nemi abin da ba zai kare ba da dukiyarka maimakon ka nemi abin da zai kare da dukiyarka ka nemi abin da ba zai kare ba da rayuwarka maimakon ka ɓata rayuwanka akan abin da zai kare wannan ya isa ne hankali hankalsa in babu wata aya sai wannan ta isa mutum ainihin ya zaɓa wa kanta abin da ya fi yi Allah ya sa sun yake yin gamar hayatar duniya haka take wa mal hayatar duniya eh, illa mata alhoro wannan rayuwa na duniya ba komai ne ba illa wani daɗi ne na rudu daɗi ne na rudu hatta jin daɗin zukan za ka daina jin daɗinsa kana zaune kana nishi kana zaune kana nake kana so ka juya kana shakka juya wannan saboda in ka juya za ka ji wannan gaban ta kama wannan ta amsa ka zauna kana tunanin ka tashi kana lissafi ta ina gaba kuwa sun zama wani abu ba likitan da za ka gani ce kai likita ka huta wa kanka mun kana zama da kyar kana tashi jikarci kayan aikin ne ya kwankwanci. saboda ka ya tsofa kuma ba tafiya daga tafiya da an nemi tafiya babu sau da kanan mutuwa ah, ne arewa za a yi abin ciki ne zai fice zama wannan shi ne duniya wanda ya fahimta ya fahimta wanda bai fahimta ba kuma daɗa wa ƙwala ta'ala Allah ta'ala ya faɗi a wata sunan suratul ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Dari waɗannan maganganu do su suna fifita rayuwar duniya ne to ku kuna fifita tu'tu an sau kuna fifita rayuwar duniya ne ce gaskiya ne za ka zanta da riga biyu amma lufafa ka tsaya ba ka yin guda suka ce in wannan na yi kyautan wannan sai amfani da wannan amma ko riga kana da riga biyu lufafa ɗaya in mata kai matsayin tana da lufafan don za a samu rabin masallacin nan ba su da lufafan ta'yan gida ne sun dogara da lufafan ta saman kakaki ko kuma duk ma da abin da za a yi ba za a da lufafa ba ba mutum ya mutu ba za a rasa lufafan ba ka tana data kai ma abin na akwai wani a cikin masallaci na wannan bawan Allah usulobinsa wani usulobi duk inda zai je da ƙasar waje za shi tun da ya kai martaba yana zuwa ƙasar waje abuja za shi in dai zai fita gida in an ce a zuba masa kayansa farko ne da ko samun lufafa ta ake hmm, eh, ya karbi yake duk inda za shi kuma har da Allah zai karɓi ransa bai manta ta ba. Allah ji bello da annabi. inda ya mutu dama da lufafafa ana lufafa ke da lufafafa a jaka duk inda za shi lufafa sai farko a jaka to kaga kila za ta ɗan ƙara mutum tun da mutum duk abin da zai ɗan daɗa masa karkashi sai ɗan ƙara masa tsoron Allah kila da za ka ɗauko lufafa a buɗe wannan na mutu sai a sami a ciki ka ninke ka sa ta auna wuri mai kyau za ka ɗan ƙara ko kaɗan inda rabo duk da dai wanda bai ga rabu ba lufafa ba ko kabari ya haka ije ya gwada a ciki ya kwanta ya fito ba za su ba zai kara masa komai ba ina nan kan bakan shi amma an ta kawasai haya hayata duniya kuna fifita rayuwar duniya inda misalin kila masu imanin haka kabari bai haka kabari uku ke dunna shi da kowane gari ne zai haka kabari kamar irin su muka su gari biyu in ba ma nan muna kano ka haka kabarin ka daya a kano daya a nan hatta wannan ka kawo za ce ka yi a in ba ta ba ka shirka ka me ne na kana haka kabari kana son ka gwada mutane ne kan ne tsoron Allah san duka yi riya a take ka bata aikin ka kai ka ba ka ba ka ba saboda wani suna haka kabari ya haka daya a kano daya a kaduna amma don kayan gida a kaduna kayan gida a kano ba laifi ya kamata ka tuna ma ya zama kana da gida ya dace a ce abuja ma kana da gida ai wani abu ne wannan tanadi ne wa zuriya tanadi wa kaza amma kabari ba tanadi ne ba me illan ka kai masallaci a kaduna kai masallaci a kano kai wani a jigawa kai wani a inugu kai wani a kaza shi ne yan kana su ce a yanzu abin da kai shi inugu kai shi wajen benue ɗauke shi kai shi plato ɗauke shi kai shi wuri kaza wannan yi musu can zai fi lada can ne masu rauni muna muna da yawa in ba mu yi masallaci ba mu muka ci amma na ka tun da Allah ka imanin za ka yi masallaci ɗauke shi kai shi gangaren can akwai masu bukata ta inda su ma za su san muna tare da su mutum bai amma ya samu yana da gidan a plateau yana da gidan a lagos yana da gidan a abuja yana da gidan a wuri kaza yana da gidaje a wuri kaza kuma yana bugar kirji da waɗannan gidajen har faɗa yake yi in ba tsoron kada a zo a kama shi ba amma baya bugan gaji ina da masallaci a kiri ina da masallaci a wuri kaza ina da masallaci a wuri kaza duk da dai bai kamata ba a zuciyarsa ya aje a zuciyarsa haka don kada wani je yi kuma ya dinga faɗi in ka yi ɗin ka bari Allah ya gani Allah zai gani in ya ga dama ko a duniya yana ɗaga ka yi nuna mutane masallatan in ya ƙoye ma haka suke so sai wasu nuna hayatar duniya wani har gida ake da shi a Nijar ah wannan Nijar akwai masu gidaje a Bakka a ka gaba taimakon ka je yi ba akwai wani yana da gida ka ba a makka yana da gida a wuri ka ba yana da gida a wuri ka ba saboda akwai kuɗi don fariya don an tashi sai don yaje can ya kwankwasa ya shiga ciki alaji ya dawo wal akhiratu khairu lahira amiyya fi wa abqa shi ya fi wanzuwa ko wannan kafa a buri in Allah ya taimake ka za ka yi gida a gari ka ba za ka yi gida a gari ka ba an ba ku gida nake nufi ba masallaci a wuri ka ba to kafin ka kai da ka yi masallacin ka je ka ba da taimako wani a gari ka ba. kana da dubu ka ba an ka je gari ba akwai menene a zuciyar kake in Allah ya bani iko da ni zan gina masallacin amma tun da babu ga dubu ta can maganin shi ma an Allah ta ka shiga kan duk da da ka shiga sai ka nan inda ake maka musulunci ka ɓata raka wurga ikan ma ka ɓata raka wurga wannan akwai alama da za ka yi kuɗi za ka yi haka amma yanzu kana talaka kuɗi ka kokota ka kokota ko da dubu ɗaya duk inda ka je garin da ka je ka ga ana wani aiki ka shiga garin masha Allah ka ɗan dudduba ina ne ɗan uwan talaka ke hada-hadan tawo sisi sai ma wurgana ka wata rana za ta iya kaiwa ka ce ko bashi zan karasa wannan nawa ne Allah ka ba mu hutu Allah ka faɗakar da mu don kuɗi akwai imani ne damu ko kuma imani akwai fahimta ne irin wannan fahimta ne ba ta zo ba tunanin mutum wannan kenan والآخرة خير لا نرى شيئك وأبقى تتشمي والضوء والقرآن الكريم مملوء من التوحيد في الدنيا شكيئك دعاني النين فقط دمتاني دقى دنيا da umarnin da ƙur'ani cike ike yana neman al'umma su yi baya baya da wannan wal ikhdari da qissatiha da labarta wa mutane kankancin duniyar nan rashin albarkar da wa qillatiha da karancin lokacinta wanka ta'iha da yankewanta daga mutum kasaukar imma ita ta barka wa imma kai ka batta tana kai ma lokaci ya fi ko kuma a'a kana nan ka haɗa abin da za ka haɗa ta ce ta ma rabu da kai daga nan ta yanke ta yanke mala sai ka zo kafa wa sur'ati fana'iha da taurin ƙarewanta wa tarjibi ainihin da jan hankalin jama'a fil akan rayuwan karshen can ita ce ƙarshe ta ce rayuwa والإخبار جداد الأباري بشرفها درجة لا هرابة ودوام هذا دوام تبعتها قريبا بسرعة اقبالها كما دفور روانها yanzu ka dubi shekaru eh, wannan shekaran ta ƙare duka sallolin da ake sun ƙare sai ba kwana goma ta sun tare gaba ɗaya daga nan an shiga sabuwa kila daga mu shiga kan shi akwai cikin mu nan wani da ba zai shiga sabuwar shekarar nan ba ko akwai su la'alla al-mutakallim shi ne wanda ba zai shiga kafa ba ya ba fa ya zo yana faɗi ba zai shiga kadin wannan bai hana ya tafi in tafiya taro bai kuma sa ya tafi amma dole ka fi yana da ya kini kere mai zai ya aukuwa sai za a wata Allah mu in Allah ya keɓe bawa da albarka da alheri a kama fi kalbihi shahidan yi ayi nubi ya hafi Allah idan Allah ya zaɓi mutane ya zaɓi bawa ko baiwa ko bayi da alheri za su yi albarka a kama shahidan fi kalbihi sai ya kafa masa shaida a zuciyarsa ba shaidu muna gani na lahira alherin sharrin duniya da sharrin amma ba ya zama wucewa yake wucewa yake ba ya zama saboda Allah bai zaɓe mu ne ba yu'ayinu bihi haqiqatar duniya wanda zai dinga ganin gaskiyan duniya wal akhir da haqiqatar lahira wa yuqsiru minhuma ma huwa aula bil isari ya fifita ainihin ma huwa aula bil isari abunda ifi cancanta a fifita shi minhuma daga duniyan da lahiran sai ya zafawa kansa aya dai ta nuna mana lahira tafi بل والآخرة خير وأبقى da قرآن يا ذاق أمنا يا نونا منا nuna في da وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة قل الدنيا شين دارين أبن دبيد أمتاني الآخرة sai wannan ka'ida ce ta bakin naku formula duk abin da za ka yi to sai ka zaɓi ne abin da barin abin da bai da amfani a lahira in zaman nan ne ka tabbatar da zai maka amfani a lahira wanda ke masallaci a kyakkyawan zaton masallaci zai masa alheri wanda ya buɗe waya a yana kallo yana da yaƙini ba zai masa amfani a lahira ba wanda ya zama yana jin labaran duniya bai da yaƙini za su masa amfani a lahira mutumin da ya tsaya yana jin wa'azi yana da yaƙini zai masa amfani a duniya da lahira to kaga ko wannan in kana son ka shirya kawai duk aikin da ka zo kansa za ne anguwan ma'azo anguwan ma'azo na zai yin amfani a lahira kai eh, zai ma amfani dubiya za ka je a'a karatu za ka je a'a menene za ka je je ka angon ma'azin nan ka duba kallo za ka je an ce akwai gidan kallo ko akwai gidan sata ma saboda haka nan satarin jin me zan jin to wannan ka je dan ba zai maka amfani da lahiyar ba abbar abin da in ka ɗauki rayuwarka a haka ko karatu kake sai ka fi ganewa kuka zauna kuna magana da juna sai ka duba magana nan da muke zauna bani a lahira a labarin mutane muke muna labarin siyasa muna labarin malamai muna labarin menene zai mana amfani a lahira ba zai mana ba to a muna maganan abin da zai amfane mu ko ta duniya ko ta lahira kayanin abin na din a to wannan sai mu ci gaba da yanka wanda halal ne ne man halal kuma an yi da kyakkyawan niyya akwai lada ya laita kaumana ya ina ma mu gane wannan na fasa kuma zai iya karanta ya fasara amma yadda za a yi aiki in ka tashi misalin ga kaddara ka tashi da wuri daga masallaci kan fita waje ne ake yi gaggaitawa ko shin gaggaitawa na zai mana amfani a lahira ba ba zai mana amfani a lahira ba wanda ya tsaye na fila raka a hudu han mutane suka tsaye da kai tafi abin sa daga cikin wani lamun Allah kuma zai ce masallacin jima'a ce to ni fa ba zan dawo da wuri ba ina da mota alhaji zan je kan je masallaci to ni mu masallacin mu na farko ba a sallah da wuri na biyu ni ma in an gama sallah ni ma na kan daɗa ban tahowa da wuri don in sai za ka je ka dame ni to ka bi wani ko kuma mu yi ta da waje an an yi sallah an gama ka taho abun ka don kada ka zo ka zauna kusa da ni ka dinga kallo na in tashi mu tafi sai na gama abun da nake yi in an yi sallah an gama ya koma ya yi nafila ya yi nafila ya yi nafila ya tsaya ya nutsu ya nemi abin da yake so ya abin na sannan alabashi dab da la'asar ya fice ya tafi abunsa amma kana fita babu na ba aiko shi wa kai gaishe gaishe kai menene wannan gaishe gaishe ba zai mana amfani a lahira ba amma na filfilin da muka tsaya muka yi masallaci zai mana amfani to wanda isan yana da matsala a gaban shi zai kai gashi gashi a ce baka muka an ne aka yi sallah da kyar ina da lacca da ba zai zai kuna zai ba na ce kana da lacca ba ke suwa ko da wani ya zai ce eh wajen ana awal zaman awal zaman na san ganin gaji an awal ganin yanzu ba nan da wani anguwa ne in muna da lacca shi ma da jin lasta da ta asu shi kan jaka jaka mun haɗu gida je mun haɗu gida a tsaye ba magana a yi musafaha a fatin musafaha a wajen yi labarin jina ina musafaha kana da lasta sai da haka nan mutum zai bar ma la yanfa'u fil akhirati eh da ai in Allah ya ina ne ka ka koma ana karatu ka kai wani wurin nazari ba ga nan inda nake sakin layin da nake da shi ne a wasani ita shekar islam eh shi ne aka ce ya koma baya daidai to ga laifi kenan ina nan gurin bayanin da nake baka tare da ni kana nazarin wancan go to dole sai dai an gama in ana wuri ka tsaya kan inda ake kafin a je daga to da na tsaya ina bayani ka samu lokacin da za ka yi nazarin wancan hmm. na'am da haka to kaga wannan ya shi tare da ni da an ce ka'ida mutum har kuma la yan fa'ufil akhira to kaga da ita tare da gawa ka tafi nazari wani wuri ce to kaga kenan anan kokolwarsa da ke tana kan nan ka zai ba su kimin da gano Ita au to kenan gaba wannan guda bakwai kowanne kafin amfani da shi sai na duba zai ne amfani a lahira zai min amfani a lahira saboda haka kalla za ka yi sai ka eh ka duba su kuma ka tambayi zuciya. ka zai min amfani a lahira eh sai ka kalla in ka zai maka amfani a lahira ba ka gafe ka ki daga nan ta rage burkin kalle-kalle haɗa da idon ka falawo, ka kalli wani to ba ka kalli wani abu sai sai ka yi ƙididdiga ya ga mun abin nan duk tunanin da za ka yi abin da za ka faɗi a baki eh, ake ta a kan muka yi shi na sai ya biyo ta bayan zuciyarka zuciyarka in abu ya taso ma za ka fara shi zuciyarka ta yi bincike zai ma amfani ya yi kama da irin wannan faɗe shi ba zai ma amfani ba da ne shi kawai a wani abu to gan ka biyo wannan kunnen ka ba ka bari ka ji abin da ba zai maka amfani abin da za ka ji ina zai ma amfani ba zai ma amfani ba ba ke shi kawai haka wajen sabawa haka wajen ci haka kafa haka abin da ke tsakanin kafa to kaga da wannan za ka nisa da wannan shine asalin babin az-zuhudu kusan ana ya cewa shine kashin bayan wurin fahimtar wannan az-zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirati ba wai a kawo bakin kalmomi da ba san ba karatun kalma muke ba inda da ma duk jumlar da za a kanta kafin ma'ananta amma wanne saƙo ne ke cikinta menene saƙon ya ƙunsa menene saƙon ke lizinkarwa ita za zaɓai fahimtar motsa baka da fahimtar tafammut da fahimtar iltiza wannan baya ciki amma lazimin lahu to haka walwara'u kuma shi ko tsantsai ne tun daga an zo kan zuhudu da wara'u mutum kan rasa fassararsa idan aka nemi isan tafi me zuhudu shi gudun duniya to ina zan guje a duniya in falfala da gudu ina zan tsare mata duk gudu na a duniya ran gare kika da laba gudu na kafa ba to menene kika kafai da gudun duniya to gudun duniya rayuwa ba da kenan a wannan albarkan maganar islam bin duniya za ka fahimci oh gudun duniya shine barin abin da bai da amfani a lahira to ka kwai babban barin abin da ba ya da amfani a lahira to ka bashi to wara'ufa wara'u taraku ma ta kafu dara fil akhirati barin abin da kake jin tsoron cutarwa ta lahira duk abin da zai cutar da kai a lahira ka bace nan ka kai martaban ɗan shi shine wara'u irin wannan fassara kafin ka same ta inda za ka same ta sai duk iri su irin su ibn eh, taymiya kaga shi kansa jagoran tafiyan ya bi haka ya bi haka sai ya fito sai ya ƙarshen kuto babba ta nan ita wa hadirin ibara wannan ibara Allah ibara ta'arifin zubudun nan da ta'arifin wara'un nan bin ahasani maƙila yana daga cikin mafi kyawun abun da aka faɗi fi zuri walwara'i wa ajama'iha kenan nan zuduna da fassarori alwara'u na da fassarori amma ya kewaya ya kara ya dawo ba wanda ya fi wannan fassarar mai azudu a buzudu bayan bai da amfani a lahira wara'u bayan abin da zai cutar a lahira to da a cewar ko kai a tsaya yau iya karatun nan ya ishe mu da rai aikatu da mun san in muka tsaya a karatun nan zai zama a jikin mu da zai mu ce mu yi du'a ya haka mu jira isha ta yi mu tana da muna karatun Qur'ani wannan ya kai a yi masa darasi ko irin wannan da za a yi masa abin a zauna a a kwana a kan shi a kawo misalai da menene ya cancanta a yi masa haka me zai cuta haka da kai a lahira kada kariya za ka cuta ko to duk wani shi baya kariya cin amana zai cutar da kai a lahira ko a samu kamar guda goma haka an faɗi kariya an faɗi cin amana saba alkawari rashin cika alkawari zai cutar da mutum a lahira cin naman mutane gulman a tara turi guda ɗaya munafunci zai zama mai baki biyu zai cutar da shi a lahira kaga matsa mutum zai bashi ne sata za ta cutar da mutum a lahira bakin ciki suna hasada zai cutar da mutum a lahira ha'in ce ba a faɗe shi ba cin amana ha'in ce na faɗe shi zina zai cutar da mutum a lahira duka duka bai ga goma ba girman kai daban ne ba baɗe shi ba don kaka maimaita zai cu girman kai na cutar da mutum ka haɗu ne da lafiya yaudara an baɗe ta riya riya ba baɗe shi ba amma da riya da sun a tare suke neman suna ran a gani zai cutar da mutum a lahira saboda don aikin da ya nuna wa jama'a ya rushe rowa dukulu eh ayyuka ne amma bai kai girman wa'annan ba wannan man da ka dubi ta karya ka dubi cin amana cin riba zai cutar da al'umma a lahira to wannan ma amma ya faɗa. Hmm? shi ba ba za a tashi a yaudara ba sai yanzu ko a haka wa'annan mutum ya dinga bin wa'annan ya dinga bin wannan da mutum ya fara shi ya karya to a tabbatar ce za ta shi da lahira ka tabbatar da saba alkawari za ka ce ta lahira ka tabbatar da cin amana za ka ceto duniya da lahira ka tabbatar mai bakin ciki za ka ceto duniya da lahira wanda wannan bakin ciki wanda ƙananan yara da sun ƙi aikatawa ina wara'u shi yasa ya ce ka wa ne bai da wara'u matsayyaci ne bai ne ne ne kare za ka ceto da shara in an ce wa ne bai da wara'u me yake da shi bai sanin abin da zai cutar da shi to haka wannan shi ne karatun da kila ka kwana da shi da zai zo ka tashi da shi ka yi tafiya da shi ka dawo gida da shi na hmm. eh zai yi shi wasu amma a wane su yanzu ba ka daga amru da na hayu ba duk wanda ina hawo ya yi amru duk wanda ya amru ya yi hayu me ta ake wata su eh? duk wanda ya amru bil ma'arufi ya yi na hayu anil munkar in ka hana mutum baki ka ce ji karatu kenan ko in ka ce mutum saurari karatu ka hana mashi karatu kenan amma ba yi su daban-daban bayanin su daban-daban don in aka haɗa su ba su ganuwa dole a ware su wanda gojo ne aka yi to shi ne zai iya gudanar da ta duk umarni an yi hani kenan duk hannu an yi umarni sama wannan zai zama daban-daban abin da zai ma amfani a lahira da duniya abin da zai cutar da kai duniya da dole ba daban-daban ayin maganar su ba ne sosai dole kanka kalmar sai ka ayi nazari za ka yi ta da kyau in ka wuce da fito ne a ciki kawai wannan kada fara su wannan ba fara bai maka dai yanzu ka ɗan duka wannan shi ma za ka ɗora shi a gaban wannan guda bakwai ɗin nan dukkan nan da zai cutar da kai a lahira ka ɗora ka bashi to haka duk sauraren da zai cutar da kai a lahira ka ɗora ka bashi ka san ka zaɓi wanda zai maka amfani a lahira ka yi shi wannan kalmar guda biyu da za a ɗauke ta mutum ya shirya ko bai ma ya shirya ba don dai za ka ci kanka ka ɗauki wannan lamarin ka yi wannan ka bar wancan ka guji wannan ka yi mene ɗin wannan ka aikata wannan ka bar wancan ka yi wannan ka yi mene ne ba za ka yi aune ba shekara goma ta yawa ka tsinci kanka a waliyin Allah. domin za ka dinga faɗa ta yi kuskure ka ba kana neman dagar zaranka ka yi kuskure ka ba yana nan abin da bai kamata ka kalla ba ka kalla bari ka fara haranka abin da ya kamata ka mai alheri ka ji kawai shi ba ka ji shi ba za ka hukunta kanka to sai zama wannan yana neman abu biyun nan yana neman ya mayar da mutum waliyin Allah mu kan aure mu da mutum zai wannan ma ya zama waliyi na zalili sauran zuciya na da Allah shi ya san me yi don Allah shi ya san me yi don abin da yake yi yamma wannan kyanta ya zama jiki a gare mu ana ce wara'u kafin cewar barin abin da zai kisa da kai al'ahira ne ana ce maka zuhudu aikata abin da mutum ba zai aikata abin da bai da amfani a lahira ba sai mai amfani وهذه العبارة من أحسن ما في الزهد والورع وعجمائها يقول قال سفيان الثوري الزهد في الدنيا كثر الأعمال أي كثر اللي ردك إيوان جنبه ko tun akwai maganganu gudun duniya ainihin shi ne rage buri na'am rage buri الدنيا بقى نعم، ما هو duniya الله ko irin na magana wancan ya fi faɗi cewar ainihin mutum ya bar duk abin da bai da amfani sai ke so gudun duniya a rage buri laisa da akali jaliri gudun duniya ba cin mai kaushi kaushi ba ne ba amma sai fi cin gudun duniya ba cin garau garau ba ne ba wala liftil aba ba sanya abaya ba ko ya fa gwado ba shi ne gudun duniya ba ba shi ne gudun duniya ba gudun duniya shi ne ne auka amanta bayan duk abin da bai da amfani ai mu abin da muka ɗauki gudun duniya shi ne wannan ne ainihin akalul galili kenan ko an an ga mutum abokinsa kayau ɗaya'u sai a ce mai gudun duniya ne da zarar aka ga kayansa kakkaura kasakasa mai araha sai a ce magudun duniya ne ba shi ne ba kaga an fasar da mutane yi ba shi ne ta ka ba shi ne ba wannan ba shi ne gudun duniya ba gudun duniya barin duk wani abin da ke da amfani a lahira shi kenan ka guji duniya ai wannan fasara ta fasaru kuma gaskiya ba a kan haka muke ba da haka muka tafi gudun duniya ba kullum da an ce zuhudu ma su mala adam har suna sai da zuhudu ina ike ina suke ko <laughs> har sai da zuhudun suke Allah ya zama akwai da ta akwai na nawa kake so shi zuhudu ya kara yana baitoci gaskiya ne yana karantar da zuhudu amma dai bakkan dan ya da shi ne wannan illa tafi kila da za ka ɗauko baitocin yanzu za ka karanta duk abin da ya faɗe za ka ce eh kada wannan abin da ya faɗi barin duniya ne barin abin da bai da kaga wannan gargaɗin da yake yi kaza ne ainihin wara'u ne a cikin wannan baitocin za ka ware wara'u da gudun duniya a ciki in ka karantar da shi sau dubu yanzu ka je ka ɗauko wannan ɗan goman da ɗan wane ne ɗin ka zo kana karanta shi yanzu to cikin da za ka shirya yanzu sai dai ka kame littafin Allah ya saka masa alheri amma zurfin bai kare a wurin ba wannan kalmomin da aka baka guda biyu yanzu ka ɗauko littafin in dai kana karatun ganewa ka ɗauka ka fassara shi kada da in baitocin ya kwashe ka don baitocin sun tsaro a fa'idan tsari na waka to saboda kana sai ka ɗauka ka cire wannan a ciki ka cire wannan a ciki ka fitar da wannan a ciki ka fitar sai ga litafi ya koma sabo bi akalin gari wala laysal habari kana iya sa kayanka kana iya sa menene ɗinka kana iya jin abin da za ka ce mutum dai na halal ne وقال الإمام أحمد رحمه الله عدم فرره بإقبالها شيكما wala huzumihi ala ibibariha rikin zuhudu shine rashin murnansa da zuwan duniya rashin murnansa da zuwan duniya an baka kana neman kujera wanda aka ce ga kujerar yaya murna to ba za ka yi murna da zuwan kujerar ba kana iya neman ta don abin da za ka nema yau bai hana ma kana neman ta kana da zuwa inda ka bi ka'idoji to amma ba za ka yi murna da zuwan ta ba ba za ka yi bakin cikin su lewanta ba dama wani jaki ne ka hau kai ta ɗaukan kayan Allah kai ta raba kayan Allah kai ta raba kayan Allah kai ta kai tashin Allah da yanzu an saukar da kai shi nan kawai yanzu ka koma wani abin da da ka fara ne don ka ji daɗi da don haka nan wa adam farai da ya baya murnan zuwanta ka ce wata riba ko ka daɗe kana neman aiki yau sai ga shi ka samu aikin ba ka murnan da za ka fita abin nan a kan samuwan ka. samuwanta wala husulihi ainihin ala ibrahim ainihin wala adama husulihi ala ibrahim rashin sa daga zuwan adama husulihi ala ibrahim tun da za ka da rawa wa adamu husulihi ala ibrahim ne la husulihi ala ibrahim baya da cikin su talewanta in ka lura wannan ba kusan karkashin wancan yake wancan tarihin ya fi faɗakarwa ya fi ganarwa amma shi ma wannan gudun naka ne fa hu su'ida an tambaye shi an rajuli yakunu ma'ahu alfu dinar imam ahmad mutum ne yana da dinari wajen dubu hal yakunu zahida ta san mu da muke kallon ma mai gudun duniya ba na wanda bai da idan mutum yana da kuɗi da yawa ya tsallake gudun duniya tarin kuɗi ba shi ne ainihin duniyanki ba rashin kuɗi ba shi ne duniyanki ba ba shi ne ainihin gudun duniya ba a'a abin da za a duba kana aikata abun da ke ma amfani a lahira ka bar mara amfani a lahira eh kai magajin duniya ne duk kuɗinka duk mulkinka faƙala na'am mutum na iya mallakan dubu ainihin ala shari'atin amma duka sharaɗin Allah ya faraha idan da kada yi wannan ta faru ba ka wannan abu haka za ka zana dankan wala ya hazanu idan nufisar bai bakin ciki in ta rabu Hmm? shi ma wannan akwai wannan amma kaga ai ya fitar mana da abin da ake sai gudun duniya gudun duniya gudun duniya wancan kalmar abin da muka dauka gudun duniya akalul dalili ko lissul abai lissul abai shi ne gudun duniya wurin mu to ga ba shi ne ba ba wancan ne gudun duniya ba da gudun duniya sai abin da ya sa ba ke tattaka wannan kasa domin an yi bayani an yi bayani har yanzu abin da muka ɗauki gudun duniya shine wancan go shine gudun duniya wancan aklul galibi lufsul aba shine gudun duniya kuma ba haka ne ba gudun duniya tarku ma la yanfa bil akhirati alwara uku shi kuma tarku ma yadurru alal akhirati fil akhirati ما تخاف ضرره في الآخرة ka جبريل تكبره امم ايه ايه Haka ai abin da ya yau mana ai kaga muka koma gulmace gulmace ba ma addini inda mala adamu da wannan a gaban kawai zai zai kama wargi ma mutumin duk da yanzu zai da ke kaga kyalini na aiki ina son zan hausa amma kaga da muka ba addini muka ɗauki hira ne addini fa a gare mu ko zagin mutanen gari shine fa addini a gare mu hatta kai wasu suka kai suka rufe wanda ya ga har baki fata wasu ma shine addini a gare mu idan baka fata wani ba baka da addini baka da ilimi yanzu kai mai ilimin nema wannan mukamin waye za ka yi waye zai gaza in ma ana magana sai na rashin da wani shi zai da wurin tunda ya san wannan ɓata wani ɗinnan ba zai amfane shi a lahira ba to kaga waɗannan manazil ai ba abin da za mu ce mun gode wa Allah sai dai amman fa sun zama hujja a kanmu duk wanda ya koma inda yake bai tsaya ya yi la'akari ya nemi yadda zai aikata waɗannan abubuwa ba to ko ya tabbatar akwai wani abu ba sai ya yi bai da rabu in ka tsinci kanka ba ka fafutukan rikon waɗannan manzilori ko ma karasun da ka kai bilis da su abunka inda wani abu da za a yi nazari a dai wannan lokacin wannan abin ya kamata a yi masa dubi dubi an narkar da shi a shigar da shi cikin jika kuma muna yin haka dinnan inda za mu tsinci kanmu za mu tsinci kanmu mun zama mutanen kirki kai tsaye ba za mu iya ganewa ba amma an ta tafiya tafiya za mu ga alwakan abu وقال Abu Suleiman. Hmm, me ba za ka fashi akan makaranta ba ma'ana da aka ce ne? Eh. to shi ke nan ba zai barna an ta karu ba a wannan ai addini ne ba na shi ne ba makaranta ta mutum ce wannan addini ne wancan wanda makaranta ta karu bai damu ba ai munafiki ne ba bai yi murna ba bai yi damu ba abin ba makaranta ta karu makaranta na da aji dubu ɗaya aka ƙara hanko. bai yi murna ba munafiki ne wanda makaranta tana da aji dubu ɗaya ya koma ɗari biyar bai damu ba ko a jikinsa munafiki ne kuma ma munafunci ne girman wanda mutum zai zafi darkin asfali minar ba ba ba ba ba ba wannan naka to bai zai ba makarantar kuɗi wanda kuɗi ake nema a makarantar da makarantun mutanawiya ana neman kuɗi ne da makarantar amma wancan shi ya yi makarantarsa ne saboda kada a kai 'ya'yan musulmai makarantun arna ya tsaya ya fito da kuɗinsa yanayin wuri ya zauna duk yadda za a yi killace 'ya'yan musulmai a gaban shi a gaban 'yan uwa musulmai su zo su taya shi da wannan makaranta za su tafi ko ka gaina da manufa mai kyau da ta nan kuma makaranta bai bata kamfani ba hubusi ce shi ke jagoranta makarantar shi yana rayu in Allah ya karɓi ransa a nemi wani a ɗora wanda zai tafi yadda ita akan ka'idan yadda ibata ka'idoji yadda aka rubuta ta kaga za ta fi gaba da zama abadun abadun yaren ne wancan da wani ruwan an je yaren ke sana'an da za a yi kowanne yare kana tsoron Allah da yaren a hausa muke bayan su kaga ga muna neman mu ji tsoron Allah da harshe muna hausa abin da ya zama dole mu yanko aya abin da ya zama dole mu yanko hadisi domin ya taya mu kada mu yi nesa da hanya idan haka dan makaranta za ka fata a kafa ta a kan ka'idoji na addini kuma ga ta nan hobosi amma idan mutum yake shi ba ruwan shi da addini kuɗi ke gaba an yi maganar hijabi yake hawa sai da makarantar boko babu hijabi kuma ba babu ne ba shi ne bai da addini Allah ji kan ko Allah ya tsare mana da shi ne aka zo makarantar ana dubawa aka ce an ce makaranta an mata rijista kuma ya aka makaranta a ga duk ɗaliban da hijabi da niƙari. wancan da rawani wuce irin makaranta ce a ka'ida wannan makaranta ba za ana neman mai makaranta idan da ke shana ana neman shi sai ba ma zama suka ce wasu sun bai da garin yake sun ce ka je ana neman ka shi ce ya mu je sai da su da kafa ya sai an kuna nema na sai kai ne mai makaranta kama ce ni ne sauke irin makaranta sai ya da rawani haka yi nufin makaranta ake yi ya eh, yi nufin makaranta ai dama kaita na ne ba ku ganna bayan gidan sarkin zariya ba Mai ake a gidan sarkin zariya har sarkin da rawani yake fitowa sojojin sa duka rawani suke sawa yan sandan sa rawani ne saboda kanan kaza sa suna sa hijabi to mu bi amunan cikin zariya musulunci ne don haka mu musulunci da suka fara. ai ƙarewa da aka yi sannan idan ka zo ka faɗi musulmi ne zai tashi jizga ka kwali ne yana da shi menene ana da shi kuma a ce ba a ce sarki ba haka ne ba sarkin kanfa ya saba ka je ka ce sarki sa ka je zan wando Hmm? ko a ce ya sarki ta fito da tiket duk da an samu ban ƙararru suna da masu shiga gidan amma dai Allah gidajen amma Allah yana nan dai na abun nan kuma dole ma mutane ya su ci gaba da lugudan wannan kada a kake don wannan abun ya kamata malamai su sa baki ba zama da da ɗan sarki da su ba ta tsaye yi na eh? me yake Ah, wannan tun yaushe wannan ba an yi tun lokacin alhaji a ko umar ba eh lamanin alhaji a ko ai sai ka kulle alhaji a ko umar shi ba da Allah na ji Kaduna wannan wai bai san shi ba an je an zauna lokacin gwamna Jafaru Isa ne ko daga nan shi a ƙarshe aka fako shi aka ce kowanne ya sa yunifom da ya ce maka haka zai suka kisawa to amma a yanzu a makarantu ai hana fita duk wacce ta zai zai da ita dai duka wannan ya kasan sa masallaci nan sai da faɗi a masallaci saboda haka nan wannan an ba da dama a haka sai dai in ka je yanzu ba ka san ne hatta ne kare in an je idan misalin dole ne ne kafe ta ce da ta farfa shi a jaka sai dai in ta fitar da makarantar ta sa انت صوبت عيني جابي تزاعتي الاشياء فاشي الزكاة ما إيه، ما تعرف النقر حتى تنفل قال لي ما انا ما تعرف سنة ما قديني ده ما قرأت تزاعت خفا صدم ألا بني بار ان انت عن خفا عبدا ألا بار انا نتن عيش شوتا بار tunda gwamnati ce mai iya yin kyauta ita ce dukiyar al'umma ce ta ɗiba take gudanarwa kai ko ta shi samo shi za ka yi in ba ka karɓi kuɗi ba ya za a yi makarantar ta tafi dole ka sa wani abin da yadda za ka gudanar da makarantar ka kiyasta abin da za ka samu albashin malamai ka kiyasta yadda za a haɓaka ta ka dubi al'umma karuwa suke kuma ana bukatar makarantar ka ya kamata bayan nan kana da wata aure kaza kana da wata aure kaza da tunanin za ka rage amma ba za ka yi wadatar da su ba sai dai yan uwanka wancan suka kullo ta nan wanda la'alla a haɗa da kiyar. wa abu sulaiman a tara shine zumudu ya ne tar kuma yi duk wani abu da zai raga kada Allah kai ya kudur shi ma wannan sai dai ranar wajen sharhin sa ba kuwa da iya sharhin ba don haka dai ga ta'arifofi guda don da ya yi kun سفيان الثوري إمام أحمد سي أبو سليمان سنة أخو وقد نهضن كان ابن سيبيا وانت يا أبا مكة وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الزهد على ثلاثة أوجه shi gudun duniya fuska uku ne kamar da a ce da majati ne akwai martaba martaba martaba al'awwal tarkul harami barin haram wa huwa zuhdul awam ne zuhdun mutanen gari mutum ya ma ya kai wannan hmm? barin haram mai sauki ne mutum ya bar cin naman mutane ya bar karya ya daina cin amana ya daina munafunci ya daina kaza ya daina kaza ya daina kaza haka zuhudul awam ba ka tsallake shi sai ka bi ta kanka ba yadda za a kafa mu wancan baka bar baka ka san wannan ba mutanen gari munan kusa malamin yi magana nan munan awamu mutanen gari wanda kawa su ne ba awamu munan ne nan masallacin awamu muke yanzu ake koyo yanzu ake abin mutanen gari ne kafin a ce shi ai wannan ma ya kama da kama obstacle ɗin wancan dutsen ne sun yi kama da haka kafin dai mutum ya je ga wannan zuhudun nan sai ya hau to ka duba ba da ya hau wancan dutsen kuna daga wancan dutsen ne ya tsallako yake nema su buga da duniya wanda bai hau dutsen nan ba ba zai iya shigo nan ba shi ka ai babu kalomi saboda lahasin ba wahala kaman babu komai kai akwai komai sai ka tashi aiki in dai za ka yi karatu a aikata ka auna shi a aikata za ka je ka yi da sauran aiki mako zai yi karshen ta sai shirin gudu ana fatowa. amma ko za a koma in ka kama ka koma mutum ba zai daina kokon hawan nan ba sai ya mutu in ya mutu yana da usari a gaban Allah wasani na biyu tarkul fudeli من الحلال بل الفضول عمد حلال يا كمان ريجا بيوتا إشيكا ريجا فني رجاء زافي إن كان أفن كذما وداتت كذما كان دا ريجا إبادة ريجا دانا وادا الله هنا يا شيخ هذا كذا فضول amma a yayi gari kana da jallabiya goma idan mu babu zuhudu domin fudulu ne wannan mawaƙi ma ɗan al'ada yana cewa ainihin kome wadata kan kana da hula dubu ɗaya za ka fa da ba ka fa hula ɗari a kan ka sai ga mahaukaci ta saboda wadata ka nemo kobe ka kara ka nemo kobe ka kara ka kara har ha guda goma kina ba majanun bai ta fayi to mutum da yana fotolo ga fayi daya rigar zafi daya sannan Rijar zuwa wurin bautan Allah guda daya wannan kabar fotolo ko zuwa zubudul khawas wannan zubudu ne nake abu to yana yake a cikin masallacin nan ko da guda ɗaya sai babu kan kuma dole mutum ya so ya yi zane kuma am am din tsawon da ya zuwa an duba mutum riga shi ne wanda talauci ya hana masa tsinkawa ba gudun duniya ne ba talauci idan ba a sanin mai gudun duniya sai wanda yake da abin bai karkata gare ta ba ne mai gudun duniya da gaske amma ba ka da shi ya gama rigar ka tsaya ta fanyi rigar ka tsaya ta zafi rigar ka guda ta zuwa ibada ba gudun duniya ne ba ta talauci ne amma kana maganin miliyan kaza naka in ka fita kullum za ka samu karin kaza ka shigar ka fita amma rigar ka haka to wanda ke an ta zahidun min khawatir jihadi sau da kanan dole a wamu din nan mai neman fasala a wamu haka yake dan yankin zuwa a wamu ma bai hawa wasu na uku tarku ma yishgilu anillah barin duk abin da zai ɗauke mutum hankali daga Allah wa huwa hudul arifina sai kaga ya yi daidai farko ma la wa huwa fil akhirah kaga ga shine dunyahu wa akhiratuhu wannan shine na kawa na ainihin me yake da su arifi tarku ma an anillah wa huwa zubdul arifina sau da don an ce kaza ai kaga dole in an ce an ba da abu makin ɗari ba ko da shi ba sai dai a duba wanda ya samu hamsin nawa yake da wanda ya samu sittin nawa yake da wanda ke da tamanin nawa yake da nan za a samu mumtaz a samu jayyid jiddan a samu jiddan a samu makabul wannan kawai dai an tattara an tsallakan da su ne amma ba sa littafi ba sa cikin littafi eh su awamu yan hau a zuwa awamban mataki mataki ne ban oi awamban su ba zan zama mataki akwai amin cikakke akwai mataki tun da dai eh, shi kansa barin haram ɗin mataki mataki ne wani ya bari da yawa wani ya bari kaɗan wani ya je nisa shi ma dole zai zama haka matakai matakai wato kafin mu ci cikakken awamu ɗin masu an yi da gaske gaskiya ne awamu mutum matakai matakai ne kuma yadda su ma kawasu din yana zama matakai matakai amma duka kawasu ne kamar misali da kuma arifi nan mumtazai kenan daga mumtaz daga na tamanin zuwa ɗari mumtaz ne yana ce daga saba'in zuwa tamanin da yin jidda ne sannan kuma daga hamsin zuwa a sattin din nan za a ce ainihin jayi ne to daga nan fa sai makabulu arba'in zuwa hamsin shi ne za a same su mataki mataki ne akwai wanda da tsar a makance ya tsallaka wallabi amma sama da kafa wa zai hada baka ga su ne wanda Allah ke innama yasallaha min ibadihi al-ulama ai su ne masu kushoi masana Allah sosai wallafi jima alaihi al'arifuna abinda dai masana suka haɗu kansa anna zuhuda safarul qalb tafiya ne na zuciya min watsanin duniya daga duniya wa aka zuhu fi manazilil akhirah da kamawansa cikin mukamal lahira duniya da ya tattara ta ya ajiye ta yana raye da ita dai a cikinsa da lurata amma gidajen fakaf lahira yake nema wa muta'allaquhu sittatu asya maratayan duniya abin da ke rataye shi ma'ana yake tare shi abu shi da ne muta'allaquhu sa sittatu asya la ya sami kwalfan da hikimar zodi mutum bai cancantan a ce masa zahiri hatta ya sahada fiha ga ba za ka rubuta sunan jahili sunan jahilai ba kawai ka ji ana baza haka ne wani zahiri ne wani zahiri ne sai haka muka ce kawai kan baka kalle suka ta harkokin ka tsayin ka samu zunubi wajiyar malu malu na hana mutum zuhudu والصور بسروري معناه صورة जानते बका صورة है का तो माता नहीं सन चले चले इसको के माथे जाओ والريافة شو قبنتي مع فرق مصدق الآخرة daga gudun duniya wannan su mutane suna tare mutum daga Allah ba su ne kulka ba in har kana cakuɗa cikin mutane ku kafa mun zuhudu sai dai kashe-kashe da aka raba wannan su rai tana ta rai mutum daga gudu duniya wa kullu ma duna da duk abin da ba Allah ba sun shiga al-malu as-suwaru ar-riyasatu an-nasu nafsu kullu ma duna shida waɗannan abubuwan mutum ba zai zama zahiri ba sai ya tsallake su balan zahiri na akwai aiki hmm? da zai ba su ba su abu ko da ina da su sai dai riƙe kamar misalin ka ɗauki malu sai dai kamar irin yadda imamu ahmad ya faɗi kana da zuciyar ba ka murnan zuwan ta ba ka su da ta idan kana da ita ka yi aikin Allah da ita idan babu hankalin ka kwace zuwan ka aiki ne ya karu rashin ka ba bakin kuce kada kai tunanin da tsaye akalul galibi zattul ba shi ne ba a zai zama suna da dukiya ɗan ka gan shi ba da fiska da rayuwarsa ba ka kama yana da kuɗin sau da zudun mulki ba shi ne ba a dai mulkin umar walaisa al rafdaha min mulki da sunan yayi taka barki ba fa ana nufi na malalata watsi da ita daga mallaka duk da mallaka su amma kuma za ka so ta da gare su suna tsayar da kafai da batu ta kama burke daga inda ba ka ba fa kana Sulaimanu wa Dawudu salatu wa salam min azhar ahli zamanihi ma suna da cikin mafi gudun duniyan yan zamanin su amma kana da mulki ya ka da mulki ya ta aka Sulaiman barki akan gudun duniya anna ga mulki ga ilimi ga addini ga annabtaka amma ba ta aiki ya mutu aikin hada-hadan shine ilimi shine gudun duniya wato kaman karatunmu na jiya na tattake shi na samun tafi a hankali ko da safe ne na ga da safe ne ko da safe ne ta inda mutane na muktasa min hajjal dina mutum ya zauna yi amfani da lalacinsa da sunan gudun duniya ba abin da daga cikin abin da ke cutar mu magana ne an fara ce ba daga daga cikin abubuwan da suke cutar mu ba irin lalaci da zaran mutum na lalaci ne sai amfani da addini sai kuma ta addini ya ce kuma tsokonan lalaci amfani ai matsayin da nake da shi kaza bai kamata ne kasar lalaci ne duk da ne ka dubi fa annabi Sulaiman yana zuwa bakin aiki yana tsakiyar wurin aiki wannan sai ka ba wannan su aikata kaza ku ladabtar da wa'ancan ku aikata wannan in ma kana kana ma ba ka gane ba dubi fa wajen bin bincike taktishi ta kai har ya gan cikin tsuntsaye ya duba kai ka ce akwai rihisa da aka rako wannan na nan wannan na nan wannan ya sani wannan ya sani ina abu da wuce sai bai sani ba ko doni ne ban kula ba ko ya manta ne bai sani ba saka ta ai baya nan baya nan ke baya nan yaran ce sai na yanka shi ko na masa azaba mai tsanani zai na tabbatar masa da hukuncin kisa idan bai cancanci kuncin kisa ta sai na masa azaba bai tsanani ko kuma ya zo min da cikakken dalilin fashinsa a ji ba su mulki ya ce zamani al'ummar musulmai da za su ɗauki wannan a ayyukansu da za su ɗauki wannan a rayuwarsu kowanne mutum ka tsaya a gidanka ina da amfani yau kana da 'ya'ya goma cikinsu ba ɗaya ne amfani mutum ya aiki ya'ya goma ya'ya goma nan ba su iya rikon tsoho da tsohuwa ba su iya rikon su su ma da ba su ko mamu da zai su su ma rikon da su ake yana jami'a amma dole ce da shi ake sha'ar da shi ake karshen ma ba ma jami'a iskancin sa ya tafi ya ɗebi filin tsohon ya tafi ya zai marere ta tsohuwan a sai da kwano a sai da nene ne a sai da wade bai ba a fahimta a wannan kuwa ji aisha aisha yan fa ya rabu da wasu da dama duk wani sa wata yar hanya ta yi to an ga watan yi ba wanda ya zaka da annabi Sulaiman tafiya fai ta guda guda ina hudu hudu nan da wani dalili zai tashi wallahi sai na fa an kashe shi an yanka shi ko kuma in masa azaba mai tsanani hukunci na uku ko izo da dalili dangace duk labarin hudu wani gaba shi a riƙe iyalan kai na ayyuka a gidanka tun da baka kai mai mulki ba in kuma Allah ya kaddaro ma kana da wasu abubuwa da ka tsaya wa aikin da ke da banka sai wannan ka rabu da gwamnati da banka da ita ka rabu da mutane kaza kai ka fitar daga cikin wannan sarka-sarka da kai da gidanka Allah da shi wancan mulki wani abu ne kana zaman zaman ka ana iya cewa ya kace sai ka yi ce to ne da za ku ji da daɗi ba ke eh duk abin da zaka ka in za ka dinga dafa mu ma zo ka yi shi to an gama sai jawabin abubakar to ko ku ne kan har cikin kan kan sai na wuri na sai na taka sai na karɓo haƙƙin wanda ya karamin cikin ku karfa ne zan wuce gaba sai na karɓo masa haƙƙin fa a kan haka za gudanar da mulki don haka adalci za a yi ba zalunci to bar wannan magana ba tafi inda za mu sai an min azhabi ali zamanihi ma amma ka tafi da dukiya suna da mulki dan da bisa ka ce da sarrafa a gidan ku ana ka kasar ka ce kai ka gode kamar kai sarrafa ba wannan ai menene menene ke wawa ne kai an naɗa ka yi amfani da wannan matsayi kana da kuɗi a gidanku aka raba gado ce ni zan yi da shi ni ba na so ni ku bukanta na nawa ma sai su ce wawa ne kai ba abin da ku kashe ba kai mahaukaci ne zuru shi ne ka bar abin da bai da amfani a lahira wara'u shi ne ka bar abin da zai cutar da kai a lahira wala huma min al suna da dukiya wani sa'i da mata na jin matan eh, Sulaimanu alaihi sun kusa da shi ma da audu wal mulku suna da mulki ma lahuma abin da suke da shi wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama azhadul bashari ya fi dukkan ɗan adam ainihin ƴaƴan adam gudun duniya allah itilaki wala hotus uliswa ya mutu ya bar mata tara mata a masa bai da duniya ba وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن وعثمان رضي الله عنه من الزهاد شنو هذا تنقول مع سبيل الدنيا فلو كلهم عثمان ما أمالهم من الأموال فارزة عبد سكي دشينا توكيا وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزخارف حسن إلى دجت ما سجود الدنيا مع أنه كان من أكثر أمة من أكثر الأمة محبة للنساء ينا دجت ما في في كان الأمة صمتا ينا أوري أوري ياي أوري أوري بيوا وانت حرم حيثين ينا جلد إمرا نكتين باتي آيا ناسي آيان ذي أورا غوما يفتي غوما غموش kusan ana jikan-jikan nan mace ta kashe shi wanda ita kuma shi dafi ya aure ta ɗan lokaci bai daɗe ba ya sake ta ta guma masa gafi wa nikahan lahunna wa adana hunna ainihin eh, nikahan lahunna aurensu wa adana kuma yana daga cikin mafi fitan su wadata bai fidda shi daga gudun duniya ba saboda haka nan duk wani dai tunani da muke yi gurbin duniya da an yi magana wannan abin da ya dankaru a cikin zukatan mu gudun duniya shi ne gari galibi wa lasul jibbaki ba shi ne wa kana abdullahi bin man bin mubarak min al-a'immatu yana daga cikin imaman masu gudun duniya shi ya wannan masu gudun duniya haka bi مع مال كثير تارد دوكيا من يوم وكذلك الليث بن سعد وسفيان بن وسفيان من أئمة الصحابي وكان له رأس مال هذا جاري يقول لولا هو لتبدل بنا هؤلاء بند بعدين دوكيا نندبجت متعدنا تفرنا من عنكلي ومن أحسن ما قيل في الزهد دجا أبوبوان دفك في كاون أبين دا أكفتي أجد الدنيا كلام الحسن أو غيره ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يده وأن تكون في ثواب المصيبة إن إذا أصبت بها عرجب منك فيها لو لم تصبك هذا من أجمع كلام في الزهد وآخرها daga cikin mafi kyawun abubuwan da aka faɗi a gudun duniya duk ka rubuce-rubuce sai dai daga cikin mafi ya kyawu ba ya fi kowanne ba amma daga cikin masu kyawu kalamul hasan hasan dai yi magana ko wani ka ne yace kai jama'a ku sani laisa zuhudu fi dunya bi tahrimil halali ba fa zuhudu haramtar da halal shine zuhudu ba wala iba'atul mali ba kona dukiya wani gaza dukiya shine gudun duniya ba walakin an kona bi mafi yadda lahi an takuna aw taqulinka bi mafi yadda lahi ka zama kafi amintuwa da abin da ke hannun Allah bi mafi yadda daga abin da ke hannunka ga dukiya a hannunka amma ka fi aminta da ta hannun Allah daga wacce ta hannunka wannan ta hannunka komai da kasance amma ta hannun Allah ba mai rusa sama ita wa an taɓo fi sawabin musiba ka kasance wajen son ladan musiba ko yadda da ladan musiba imani da ladan musiba idan usibta biha da bominka ta fi soyuwa a gare ka ainihin laulan tusibta ba ta same ka ba ma'ana kana fifita musiban nan ta fi min alheri da ta ba ta ba ba ma'ana ka zo ka tunda gidanka ya kone kurus ya zama ladan wannan ya fi soyuwa gare ka daga ake musibar da ta ka ba ka rungumi kaddara ka yi murna ka yarda da abin da ya same ka. kawai ka ga kafila ba za ka je kana koce koce ba kana kai karama kana shiga kana fita ba a'a haka Allah ya kaddara masha Allah fa'ala qadar Allah masha Allah fa'ala ka fara sharan wuri ka fara tuna yanzu ina za ka samu kwali tun da rani ne wanda za ka fusa sai iyalin ka su dawo ciki ka tuno ne za ka sarka yi kaza in mutane suka taimaka maka wannan zalika fadlullahi ka roƙi kowa ba ba ka zuwa ka samu wani to dan taimaka makami. da gida na ya kone wancan a taimaka da ba ka kansa ba su ba ka ba za ka san yadda za ka har ana dama da dukiyar ka hmm? eh eh ya ma'ana wanda Allah zai baka kaga inda baka da sannan wanda Allah zai baka na hannunka baka fita ba, kaga ai misali abin da ke hannunka kana da dubu biyar a can kana da dubu goma a nan kana da dubu goma a kaza ai kaga za ta ɗaukan dubu biyar ka bayar saboda wancan go to ka aminta da abin da dubu biyar ke kenan ka ɗauka ka bayar da ita abin da ke hannun Allah zai ka ci gamsuwa da wancan sau nawa kana da dubu biyar a hannun da zai katar da shi da dubu biyar da ka basu eh, a nan hannun Allah fa zai koro shi zai sami ka har gida wannan ba wa'inda za su fahimci wannan musamman wa'inda suka tashi yanzu suka ce za su gina masallaci za ta sai tayi wallahi mutum zai yarda da abin da ke hannun Allah daga abin da ke hannunsa a hikaya ta mun je na fa an yi aiki an yi aiki an kashe wajen dubu ɗari da wani abu ko ba da kwandala shi wannan bawan Allah ne ya na ce ba zace masa a zo ka fara da daddare ni ni ya san ba shi hakuri inda ran bayan isha amma Allah cikin ikon sa ashe tun asar wani ke zaune a masallacin nan tun alhar yayi azhar ita zan gama la aka ce ba za ka gama la yanzu ba makaranta ba shi aka yi la'asar ike to yanzu ba ake ina ya shiga lamurari saboda karatun tsakanin magariba da isha aka yi sallan magariba ake zan gama na yake kai yanzu yan nan jama'a zai gaso wajen ka sai koma ya zauna aka yi sallan isha sannan ya ga mutane sun mamaye ni ya rabu da ni na tashi zan tafi ke malam ka wahalar da ni ko azar na gaso in ganka na ce na eh, yi hawo ni ma a gaji kamar mai fara me ya faru to kai kuma yake taimako na kawo dubu ɗari uku nake ikon Allah to kawo su kawo su shi ke nan na karɓi dubu ɗari uku mai neman dubu ɗari ne sai mu haɗu a ɗaki na zai ta ga dubu ɗari ga sai da dariya ce me baka dariya ce wallahi ba fadala a ba Allah sai na tajin da aka samu wannan kuɗi sai kuma yi billahi duk wata dubara shin zan ce ne in turke kun ce kowa ya je dubu ɗaya tun da kuka dubu ɗaya to na yi tsaya na yi biyu na uku kada kuwa ɗaya gaba ɗaya ina na gani in ce to yanzu ba ka tsaka da ba mai tashi kai mun ba da kuɗin ba kuma an sha bayarwa a haka amma na yi abu na yi abu ne ke na hakun ya fashe ni sai na kyale kawai in je in ce masa to yanzu abin da za a yi dai gobe sai hakura da aikin nan a yi kaza an yi kaza ina ta tunanin me za a yaga a fayar wani abu za a ɗauka a fayar ina ta tunanin haka sai ga ni na ta biyu na tun azhar da dubu ɗari uku na ƙi sauraron shi malamar kaga babu yajin lahi a wasu sai dai amma ba har yanzu ban yi imanin ba in zama na gamsu abun da ke hannun Allah ya fi in saki jiki in jin da gudanar da ayyuka na kan haka malam na kafa. wannan na tafiya sai zama na yi na yi wannan ɗan dabara dabara amma kalai a nan in ɓoye wannan a nan mu sauke wancan a nan in an zare wancan ga wannan duk da dai kayan Allah ne ba kayana ne ba wannan na yau kayan Allah da kayana ne shi ne za a ce na yi kaza ma kayan Allah ne to haka mutum ya gamsu in ka ɗawo ake kawai ka bari Allah zai ma'anan Allah zai za ka yi naka kawo dubu ɗayanka kawo kaza ɗinka kawo na matanka zuba na mamanka kai na ba da naka kai ma ba da naka malam a haka sai ka ga Allah ya koro wani ya ce zo ka yi kaza ba kwanan nan muka je an sa wa kuɗi malam kamisu miliyan miliyan biyar da wani ba ka yari fili aka ce to ya zama sai oh, oh kaji za ku kawo mu ji ku da kuɗi na da abin da ke aljihuna shi ma ya da abin da ke duk wani alkawari aka da yan kuɗi dai ina jin sun kuka kai miliyan biyar. sai da wani yaro ya ta farke na ji labari ina cewa ina ce masa ina wani aka ce ne ba ne ce to ka je ka same shi ka ce ne ya kawo na shi kuma in ya kawo sai an gaya min tukuna sai zagayo ma yake wai nawa ne ne kuɗin miliyan biyar da dubu kada haka na yake to malam ga su da kuka tara a fara jini ni dai tsakani da al'as da malam musamman na tuno da shi a ciki sai eh, lokacin da ni ban san kawai ni je na je mu gwada abin da za mu bayar mu zuba Allah ya sai ga shi amma haka da an ba shi na rawan shi tun da suka yi kila dai wannan karon ba za su yi ba kama Allah ke yi ni kwata kwata sun nan yadda mata san shi ba ya san ni na san shi amma na manta shi saboda kanan wannan Allah ko shi da kan fara da yake ma da kun wannan aiki ya tashi a neme ne. wallahi ba a yi tafi ba sai zan samu kyau ni in irin wannan aiki ya tashi a nemo ni manzilatu alwara'i matsayin tsayani kuma ابن تيمية فكر عشي عايز عشي عروف الرشي اتركوا ما تخافوا ضربوا في الآخرة وتبني الدين بزي توتر على هيرا شين ورقوا دك الدين دا كتن زي توتر على هيرا تو أبسي وانا شين ورقوا قال الله تعالى يا أيها الرسل kulu min at-tayyibati wa amalu salihan ya manzannin Allah kulu min at-tayyibati ku ci halal ko kai aiki na gari in an umarci manzanni haka an umarci mabiya manzanni ba inni bima ta'maluna alim ni masanin abun da kuke aikatawa ne wa qala ta'ala eh eh ai dan da abinci an haɗa komai duk abin da zai sai yanzu ka gani abinci na daga cikin abin da zai fita a lahira ai gida ɗaya aka faɗi kokoran idan mutum ya ci loma ɗaya ta haramta ya kamanta Allah ba zai karɓi ibada ba bayan kai bayan kwana arba'in sallolin sa Allah zai karɓa loma ɗaya ta a cikin mutum Allah bai karɓa ibada ta kwanan arba'in kuma ba zai sake ba ya yi sallah ya kauce sallah da za a kirga shi daga cikin musulmai da za a kashe shi ba amma ba za a karba ba to ai ka ya kamata ne yi wannan tun wuri ta ɗauki matakin mutum sa matakin a da mutum zai ke kamar halal kada mutum ya damu wancan suna cin haram wancan sun kwafa sun raba wancan sun ɗiba sun raba wannan ya ɗiba ma ya tsallake da abun shi kaɗai rabu da wannan tsallan ramin ka daban ko ramin ka daban daban a tara mu haka ya mana sabi gaba da ko a zalimai ne ko to shi kenan duka rubuta shi ke akwai wanda bai yi ba in akwai wanda bai guda guda za a yi mana hisabi don haka daga cikin zuhudu da wara'u abinda ake nema akwai a ciki to daga nan sai a kwatanta kauran wa qala ta'ala wa baka fatahhir tufafin ka ka tsarkake ana ubayyi bin ka'ab radiyallahu an. la talbisuha ala gadal wala zulmin wala ihimin. ilbasha wa anta barron tahiru tajo ya daka fata shi ma'ana kada ka fara kayan ka aikan yaudara kana mai yaudare ka ɗinka kayan na mutunci kasa tufafinka irin na annabawa zuciyarka irin ta fir'auna kada ka yi sai na yi gari ne ka sa kayan ka kai kayan ka kanka da kake sanye da shi na la'antan ka wala zulmi kada ka sa kayan sa kan zalunci mana kana azzalumi ka dinga sa kayan Allah wala izini ka sa shi akan da yake da suna zurbi ga shi mutum fasiki kuma ya sa kaya na kamata in tasha wa anta barrun tahirun kata tayan kana mai sa'a kana tsarkakake kuma yi kenan sahabi maza Allah yake wa mara ba anna ta tsahira ha ɗarfa ke kaya minan da jafa ta daga na jafa wata kasira ha da gajarta ta min jumlatin ta tsahiri yana daga cikin tsarkake kaya kayan namiji nisfu saƙaihi sai dai mace ita ta zama daban an turgace ta ita mace kayanta na abunanta nan ta yi ja lokacin da annabi ke yin wannan magana namiji ta gasta kaya sun musulma ta ce ko mata fa sai ainihin eh, ya ce to su ja ƙani ɗaya a kafa ka ga yanzu ka duba za ka ga ɗan bai tun da dukkan kayan nisfu tsaye ne amma hijabi na sunna to sai ya ja kafa annabi ce tsane ɗaya da ita mai gudun duniya ta ce a ah, ya rasulallahi idan sun tsige ya riƙe hijabin fa ai kafa za ta fito yake ta kama daga nan bakani kayan musulma a ahalus sunna to tsane ɗaya zai ja kafa maza ku ba da kuɗin za a ɗinka mace a yi mata hijabi cikakke ku ba da kuɗi in za a yi wa ɗaya hijabi a yi mata hijabi cikakke ya fita waje wannan shi na rabu har yanzu hijabin da muke yi ya sa yara suka mace ba ta yani gantari ba hijabi a rufe kai wani ba hijabi ne ba hijabi a ce tsani tsaye ja kafa ko Kamu ɗaya idan kafa a kamo zira'i ɗari eh kamo a ta zauka kamo shi ma Kamu Kamu, ya nan ne gaba ne ya so ya rikice min da gaba akwai gaba akwai Kamu, akwai eh, zira'i al-ma'muru bihi idda bihi tamamu islahil a'mali don da wannan kayan ne aiki ke kika wal akhlaq da tarbiyya wato kaya na harbin mai kayan na famo mai kaya da jafatar najafatar na jafan bayyane turisu najafatar na jafan bayyane tana harban ciki idan mutum ya zama dukun dukun har zuciya ta za ta zama dukun dukun ɗin zai dinga son dukun dukun ɗin badalan wancan maganan an ce an ga mutum ya yi dukun dukun a ce masa waliyin Allah ba waliyin Allah ne ba gani zalika umira al-qa'imu bayna yaday Allah aka umurci wanda zai zo ya tsaya gaba Allah bi izalati ha ya ga wanda na jafa kaga tashin farko in yana da wankan janaba ta wankan janaba in yana da tsarki zai yi tsaki sannan ya zo ya yi brush haƙorinsa da harshensa da menene duk wani abin da zai sa wariya wanke shi يذل الولاء وان كي تتا دا حنوا دا كفافوا دا شافقين لوكا تندى إيهاقا كين أولين الولاء زي جدد إيمانيه يجدد كلمة شهادة يتلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله in ya ƙara da duwai, Allahumma ja'alni min at-tawwabin zuwa ƙarshe daga nan zai ta koya zo rigarsa mai da tsafta jiki aka magana kan inda zai yi sallah masallacin kansa dole a tsaftace masallaci a goge masallaci sama da yadda mutum ke goge gidansa don goge masallaci ya fi ƙarfin a ɗauki da wuri ya wuce haka bi izalaƙiha والبعد عنها أو يعني إذا تتولى النجفة تنا إلا أبو ثمت والمقصود أبن دون أكين في أن الورع شيء أمن يتأشر دنة القلب ينا قركتي بكين زوتيا ونجافتها كما يتأشر الماء دنة الثوبي kamar yadda ka san ruwa na tsarkake dukkan tufafi tufafu tufafi wannan gata tsaha wara shi ne sabulun wanke zuciya nan ma dole ne mu tsaya u shi ne sabulun da ke kana son ka wanke zuciya tsaye kana son ka yi mai to sai ka kama u. da u ne zuciya ka za ta wanko ka dogo ka dinga hangen nesa kai da ganin irin wannan masu wannan littafai Allahu alamu ai zuciyar ta wanke take ka dubi maganganun da yake kara ɗari bakwai yau in ana yin sai a ce ka ga abin da muke yi da kaje ka rubuta kake gaya mana zagin mu ke to ko kankani da zagin ku ake ba ni ma na ciki kuma zuciyar ta wanke take ya hango ya hango ya hango yi wannan rubuce-rubuce zuciya wajen take wa baina mai wa najasata wa baina siyabi wal qulubi tsakanin tufafi da da zukata sabatun akwai alaka mana kayanka na da alaka da zuciyarka zuciyarka na da alaka da kayanka yanzu da ka gani ba da za ka samu dogon riga ka fa ka samu dan hiramin nan ka zama in ka ga mutum sai da kana kana nema kai masa larabci assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم لا يا لا يا لا لكن أتعرف أما ده في فهم ده كهيت ده بارسين هل فلان بن فلان هو بخير ما شاء الله أين هم منعم kada nan larabci a wannan ko kai kai kai larabci ko da ba ka yi fursa larabci mai kayan ne ke harbin ka amma da za ka sa ka samu bakin kaya wannan surtin nan ka fita ka nemi igiya ka shafe ka samu bakin takalmi da zafa ka fa, sai ka in an ce maka muji zai ka ce wannan surtin ya fita ka kaya na harbi da za ka sa rawani da alkabba ka shigo masallaci sai ka ce a za ka wuri mai kyau sai ka ce ka kalli da za ka iya kayar da ka zama a cikin ka zama inda za a sa irin yaran nan da muke sa a kusa da ne rawani ne alkabba sai ya ga an ka shi amma an kalle shi kai ma da kanka za ka ce ah, Allah ya gafarta mala shi da kanka Allah ga mata mana shi da kan saboda da ganin sa ke yara ko mata shi yara Allah ya mun ma yayi ba ba sai haro matsala shi Allah zai wani ma fita sai ba ko alhali ba kaban komai ba ko saboda kaya na harbi na harbi misali yanzu ai kafa ai eh, rawa'i da alkamba wanda zai mu yi tsere sai kai da mu za ka tsere ba da kayan da nasa domin kawo shi tsere babban mutum ne kai shi sa in za a je gona ba a fara wani in za a je masallaci ake fara wani in za a je gona sai dai allahumma an sanyi ake yi ka rufe kanka ne saboda sanyi amma ba a fara wani a shiga wurin gona in za a fara wani in za a je gona kaya ake sawa irin na gona amma za a je masallaci shara waɗanka ta alƙar bakar fada garkulobu da mai eh, suna da suka alaƙa da suka ta da alfahira wa batina a fili da bayyana zuciya tana da alaƙa da zahirin jiki ta da suka ta a eh, e da meka da suna da tufafi wani dalika ta dullo su yadda mar'i filmanani ala kalbihi wa halihi siyabul mar'i tufafin mutum na tadullu siyabul mar'i kayan mutum na yin nuni anin ala qalbihi fil manami bisa zuciyarsa a barci wa halihi na mafarkin kaya irin kayan da kafa yana da alaka wai asiru kullum min huma kowanne na tasiri fil aqli ولهذا كونغا تبو ذاك نيكو كذا النبي أنها نهي اللباس الحرير هذا يجرمان كي والذهب دفع ديناريا تنا حرب زوسيا وجلود السباع دفعتم بإيش رسولنا نعم دادي ba a sa fatan namun daji don duk wanda isa fatan namun daji zai ji imanin sosai sai ana fasa misali a ka samu fata kura kafa to za ka ji a tunani ka ban da kisa kai ba ka sha'amu na fatan za zaki la'alla to ina ina ka an farko jiran ba ka sami jini ne ko akwai da wani ba da ne ba jini ne hoton saboda ya harbi zuciyar ya zama ba tsari ba a baka ki harban zuciyar ko kai ka fashi sai ka diga jin daban ne gani kake in ka faɗi mutum mutuwa zai nan ko holon kwanu dan aka ce ko da misali uniform din ka ɗauki uniform din wani kasa kana ba wannan uniform din sai ka dinga gani kai kenta a ce maka an daɗe amma irin na sojan to yana sa abu kaya na harbi ko kayan training kafa kana sa kayan kare ce ka ne, kai ka ba tsina haba gani kake ai yanzu ba wanda ba za ka buga da shi ba zai kai da Allah malan kaya ne ka fa ba ka iya ba san kuma ka iya ga bulak kwafa manyan a asara ba zai faru ba kaya ne amma yana zuga lima ta'assir fil qalbi saboda ina da tasiri a cikin zuciya annabi ya hana a fa'ilin wa'in kanka min al hay'atil munasiyati lil ubudiyya wanda ke hana bauta wal khushu'i sai dai idan misalin mutum ya alama da shi da galiban irin wannan kayan zai zama mutum bai ma fashi sai ta baci akwai wanda dama kayansa in ya kiro shi ya fa sai annabi ma na da eh, shiga in yi wannan shigan sai an yi fara annabi kansa yana da uniform in sa wannan uniform din ga zai yi fara amma yake annabi daga annabi ala bai taba fa uniform bai fara ba kin da har ya sa uniform a ko sake jiki ma kawai yau rai fara wa ta'sirul qalbi ta'sirul zuciya wan nafsi bare fi siyabi akaya amr wa amrun khafiyun abu ne tsayayye ya arifuhu ahalul basairi min da tafatiha na tsarkin kayan zai ta rasa mai tsarki wata nasiha wa ra'iha hakan nan ainihin ainihin kayan wa ba ta kiha bal za ce sai ana son kaya fari ba ai yanzu ka iske in yaran nan suka tafi mala sun sa ganjo ba su da kan gari in ka je makabarta ka ga wannan da jeren wando ka ga wancan da fesin kau, ka ga wannan ya yi rishekin a cikin nan ka ga wannan ne ke wa'annan shin mutumin nan da mutum ba musulmi ne ba ce musulmi ne amma da sun samu da wancan da dogon riga wancan da babban riga wancan da rawani wannan da kaza ba nan jana'a ga sabitan gani kuma da wancan ya ta hubban hula ba gyara gasin wancan ya ta kaza wannan baki irin wannan jajawur wannan da ta kaji har kan ba yi ba zuciyarka ba ta baka amma kanta janazan ka zai kaga kowa ta hula ko da ba a sa farin kaya da ba ɗan mukuza ne akwai fararen kaya da ganin zai ce eh waɗannan musulmai ne kuma baki irin ko jajawur

نعم انت تقول جاتنا كم أكتي والنفس في الثياب أمر خفي وتعثير القلب في والنفس في الثياب أمر خفي هذا يقول يعرفه أهل البصائر وانا karatun بقوة kwa الله هو الا ما في ba ahlul basairi min nazafatiha kaga daga tsaftan kayan tsaftan kayan na harbin rai na harbin zuciya ka gane zuciya ta zama mai tsarki haka wadana siya dukkin kayan na harban zuciyar wara ihatiha kanshin kayan kansa na harban zuciyar ai ka gane daga sai abu da ka fa turare ورائحتها وبهجتها أني دبن شعوانتا درجة كما حسنها تغن فتها حتى تولينتا لمنين انت كل كوشينتا نعم وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي حق منا الورق كله في كلمة واحدة shi gudun duniyar dukkansu a kalma ɗaya faƙala min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi daga kyautatuwan musuluncin mutum idar abin da ba ruwansa bayan sa abin da babu ruwansa sai dai a nan ana samun wani da dama mutum da ruwansa abu sai ya bashi yake min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi akwai da daman kuma abin da babu ruwan sanje yana ta neman da isa a kai haka kullum na buga wannan misali misali yanzu a ce maka kapitanan kila ta wannan fa'id din kaga wancan gini ba a yi filasta ba sai ka ce mai isa an yi filasta ko ina shi nan ba a yi ba ko kuma ka bi ta ka ce mai isa sauran azuzuwan an musu fenti wannan azuzuwa ba a musu fenti ba

kai eh, dama dama ma in ka iya fenti ma tana iya magana ka ce ah, na ga wayannan azuzuwa ba ya fenti sai na yi na ka ciki ce eh da dai kuna da fenti ne zan zan in shafa kyauta ko kuma kana da kafin ta ce to duk da aka tashi za a yi fentin nan na san za a nemi kafin to in dai ba a samu ba ina da shi a sauri ka za a ɗauka taimakon da zan yi kenan to na baya nisa amma ba ka da kwandala ba ka da fenti ba ka iya fentin ba ba ka da kudin fentin ba ka da kaza ka zo kana san ba me yasa zo nan ba idan ba da kauta ma na yani ka wannan ne aka samu wani mutum ainihin ya yi shahada ma fansa na ce ka Allah ji kanka Allah ya taimake ka ka yi shahada a gaban annabi ka ce ke wace mata ya yi shahada kika sani ko ya taɓa shiga abin da ba ruwan shi duk mutumin da ya shiga abin da babu ruwan shi ba zai shiga aljanna ba kai tsaye ko kalan ya yake so nan ne isa ba aika za ba nan ne isa ba aika za ba wannan shine abin da babu ruwanka amma har kana da yadda za ka yi za ka taimaka ne da wannan kana iya magana kana da dama ka yi magana wannan ya gama wara'u ai kusan ya kamata wancan ka a rufe mutum ya bar abin da ba zai masa amfani a lahira ba fahaza ya a attarka ko mutum zai na ga iya ka zarwa a shi gwamna me na ka ba ka ba na a ciki waye ya faɗi me na ka ciki ka nemi abin da ya ma amfani فهذا يؤم الترك وأن يكسر بري لما لا يعني من الكلام هكا والنظر حتى كله yanzu misali in ruwa ya kawo ka ce bari in je in rafi in ga ruwa ya kawo to me ruwan nan ya kawo za ka rage shi ne ku idan bai kawo ba za ka je ka jambalo shi ne ya kawo saboda ana da bukatan shi kuma haka me ne na kana zuwa kallo ka tsaya kai aikin da ke gaban ka ko da na ka ce ina son in wa su ce kariya kake in wa su ne ga gamu a dinan tare da kai ka bari ka tsara ran ka kai ka bakin kuji wan nazaru bal istima haka saurare zaka saurari ne abin da zai ba amfani wal faqash zaka kariya abin da ya dace a kariya wal mashayu wal fikr وسائر الحركات الظاهره تتظاهر فوق مبينه والباطنة فهذه الكلمه ولو كلمه تعلمت من حسن الاسلام الذي تركه ما لا يعني كافيه شافيه في الوعي قال ابراهيم بن ادهم رحمه الله الورع ترك كل شبهه شي ورع بل برندك وتشبهه وترك ما لا يعنيك bayin shiga abin da ba ruwanka da shi huwa tarkul fadalati barin fudul wa qala ishaq ibn khalaf rahimahullah al wara'u fil mantiq a magana a saddu ya fi wuya minhu daga wara'u fil zahabi wal fiddar sai duk da jiya dole da tsaya nan tsantsanin magana ya fi wahala daga tsantsanin kuɗi ya kenan an fi haƙurin kuɗi mutum ya fi haƙuri ya guji kuɗi ya guji magana za ka ga mutumin da bai karɓi kuɗi ba ya tsaya yana ta zumbuɗa surutu ka kare kanka daga kuɗi kai nesa da su ya fi sauƙi da ka iya kare bakinka daga daga magana a yanzu yake da ka saka mutum mai gudun duniya ya haddace ƙur'ani ya yi wane ne ya yi wane ne an kawo masa dukiya ce bayan afo shi bautan Allah ya sa ya zaba na kuɗi ba ne ba ta waye da kai kasar da shi a wajen surutu ko ya ce da ya yi dumu-dumu a yafa sai ka gaya ya san waye gwamnan gari kaza wane ne gwamnan gari kaza da wane ne gwamnan kaza ya kara da wane ne menene ya kara kaga ya kafa tsantsani a magana sun ba ban magana kuma ka tafi duk mutumin da zai shiga kan ana zama za ka iya tsantsanin dukiya amma tsantsanin magana ya fi wahala eh to shi za a ka ga karatu dole ne yin durin to ce kai ai a tashi haka wannan an ji masu suna za a kira eh zai da dutsen ka zai in ka ga dutsen nan to nan ana fulawa daga nan saboda ka amai mai ta alwara ofil mantik a canbu minhu ya fi tsanani daga wara'o fi zahabi wal fiddati sai na biyu da firmi ya fasi ma gudun shugabanci ya fi tsananin wahala daga gudun zinari da azurfa shi ne alwara alzuhudu can ashaddu minhu fi zahabi wal fiddati ashaddu min az-zuhdi kenan fi zahabi wal fidda zaka ga mutum ai ya guji kuɗi ya shiga ya yi aiki ainihin bai ci kuɗin kowa ko bai kawai ba amma na zuwa akan makala masa farautar da zai zai hau yanzu nan an sa masa suna ɗan kwayo ɗan menene gari ɗan wane ne gari kwaɗan cikin gari duk abin nan daga nan na masa rawani kaga bai abun nan ga shi ya sha a kuɗi bai zame ya ci kuɗin mutane ba amma sai ga farauta ya fada ciki shugabanci bala'i ma'ana yana nuna gudun duniya a shugabanci yana da wuya kamar yadda gudun duniya a magana yana da wuya bala ne tunda ana ba da su ba shi talabar riyafati ana ba da zinari ana ba da azurfa ko a dunkule ana ba da kuɗi wajen neman shugabanci wannan abin yake a wurin ku wa qala yahya ibn mu'adh radiyallahu anhu alwara'u ala wajhaini wannan gudu na duniya fiska biyu ne wara'un fi zahiri gudun duniya a A Allah ya taharraka illa lillah mutum ya zama ba zai motsa ba sai don neman yadda Allah sai abin da zai masa amfani wa wara'un fil batini da tsantsani a koyi huwa Allah ya da kula kalbaka siwahu shi ne Allah ya da kula siwahu kada wani Allah ya shiga cikin zuciyarka ya zama son wani Allah ya shiga a zuciyarka wa qala man lam yanzur fi daqiqi min alwara'i wanda bai duba sirara siraran gudun duniya ba lam yasil ila aljalil min al'ata'i ba zai kai zuwa ga babbar ba وقال بعض السلف لا يبلغ العبد حقيقة التقوى دعوى بيت الحقيقة من صورة الله حتى يدعى ما لا بعث به شو يدع أبن دمي دليفي حذرا مما به بأس سيد العلوم كإفاتة كثيرة من إليه وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم آه، كنا ندعو بعيدا بابا من الهلال mukan bar babu saba'in na halal mana ayyukan halal da dama mukan bar sama da aiki saba'in makafata an na fi babin min haram tsoron kan mu fada wata hanya ta haram to dai haka za a haƙura

láyé ndé wọ́n wá yé ndé wọ́n zá ara dà lọ́hà a abdi nkàyèrè ndé wọ́n má ti wọ́n má yorí di lọ́hà bí nkàyèrè idan allah tabaara ka wá ta ala yé yẹn kẹ́ alkhayèrè gbàdá wa sada in yé yẹn kẹ́ báwọn yi albarka a kà á ma sani dàn fẹ́ kalbi sai kafa masa dalili a zuciyarsa hujjar da za ta ta a ainihin da ake na duniya ba komai ke ba sai ya kawo ta cikin zuciya sai dinga ganin ta koyo shi dalilin duniyar nan la'ibar ce lahau zinatun tafakuru ta gani sai ka masa dalili ce lallai duniyar nan haka take ba ta ka ba yu'ayanu bihi zai dinga ganin sa hakikatar duniya zai nuna masa gaskiyan duniyar nan mai gucewa ce wala akhirah ويؤثر منهما ما هو أولى شو كان إيه، دليل ما يبقى دليل دليل للي جا حجة دامت اي دنيا دامت اي لاهرة هما شيء إن زيزا مكانة إن زيزا إلى جرنا زيزا زيزا يا أبن لئيكي جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين